This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da safiyar laraba 8 ga watan disamba shekara ta 2015 sahabu imam ali ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri kakanun labarai majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta wa waɗanda suka ziyarci kasashen iraki da siriya cin gajiyar shirin nan da kan bar wasu shiga ƙasar ba tare da visa ba rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar 'yan kungiyar is a arewacin siriya jami'a faransa na ci gaba da binciken wasu sojojin kasar hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe a kan yara ƙanana a jamhuriyar tsakiyar afirka to allah kare riga mun tara miliyon dubu dari bakwai yanzu za mu fara gina gidajen nan kuma akwai tallafin da muke tsammani insha allahu shugaban kasa zai sa hannu a samu a gina baga gwamnan jihar borno kashim shatima kan yunkurin sake farfaro da sassan jihar da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita jirgin fasinja na farko ya sauka a jalingo fadar jihar taraba muna da rahoto kan tasirin haka za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya yau da farko a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka da zai haramta wa waɗanda suka ziyarci ƙasashen Iraki da Siriya. Cin gajiyar shirin nan da kallamanci wasu marasa visa shiga ƙasar ta Amurka ba tare da visa ba. Wannan ƙuduri na doka dai ya mai da hankali ne kan tsarin ƙyala marasa visa daga ƙasashe 38 da Amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa daga wani ofishin jakadancin Amurkan ba, inda za a bar su su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka. 'yan majalisu 407 suka amince da ƙudurin dokar yayin da 19 kacal suka nuna adawarsu a zaman majalisar da aka yi a jiya talata dokar har ila yau ta samar da sauyi kan irin vizar da za a baiwa waɗanda suka fito da ƙasashen iraki da siriya da sauran ƙasashen da ake musu kallon tingar 'yan ta'adda ne da kuma duk wanda ya kai ziyara waɗannan ƙasashe cikin shekaru biyar da suka gabata wannan matsaya da majalisar wakilan ta cimma za ta buƙaci ƙasashen da ke cin gajiyar shirin shiga amurka ba tare da visa ba su yi binciken kwakwaf akan matafiya daga ƙasashen domin a tabbatar ba sa cikin waɗanda ake neman ruwa a jallo bisa dalilai da suka shafi ayyukan ta'addanci akalla mutane wato miliyan ashirin ke kawo ziyara nan amurka a duk shekara ƙarƙashin wannan shiri waɗanda akan tantance su kafin su shiga ƙasar ba tare da vizar ba jami'a faransa na binciken wasu sojojin kasar su hudu da ake zargin sun aikata laifuffukan fade a kan yara ƙanana a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda faransa ta tura dakarunta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar mutanen hudu a birnin paris sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke ba da shaida rahotanni sun ce sojojin na faransa sun aikata laifukan fadin ne a karshen shekara ta 2013 da kuma tsakiyar shekara ta 2014 lamarin da bai fito a idon duniya ba sai a farkon wannan shekara bayan da jaridar the guardian ta kasar burtaniya ta wallafa wani rahoto kan wannan lamari bayanai sun ce a bara ne hukumomin faransa suka samu rahoto kan zargin aikata fadin inda suka kaddamar da bincike a kai ba tare da sun fito sun bayyana lamarin ba. wannan zargi na fade da ake yi wa sojojin na faransa ya janyo suka sosai kan ƙasar da ma majalisar ɗinkin duniya dangane da yadda suke tafiyar da wannan lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tungar 'yan kungiyar is a arewacin syria bayan da ta harba wasu makamai masu linzami daga karkashin tekun mediterranean ko kuma bahar rum da yammacin jiya talata ne ministan tsaron kasar wato sagi shoigo ya gaya wa shugaba vladimir putin ta kafa bidiyo cewa dakarun kasar sun kaikaici wasu wurare biyu da 'yan kungiyar is ke ajiye makamai a birnin raqqa na syria ministan tsaron kasar ya ce mun yi imanin cewa lallai mun lalata rumbun makaman mayakan is da kuma wani wuri da suke hada yakiyoyi haɗe da adana mai a kusa da iyakar turkiya ya kuma kara da cewa akalla mafakar mayakan is guda 600 aka kai hare-hare a kansu cikin kwanaki ukun da suka gabata wannan rahoto da ministan tsaron ƙasa ya gabatar wa shugaban putin wato shugaba putin ta kafa bidiyo na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin yada labaran rasha suka rawaito cewa rashin da siriya sun kammala kwashe ragowar jirgin kasar wato samfurin su-24 wanda aka kabo a iyakar turkiya rasha dai ta fara kai hararen sama ne a siriya karshen watan satumba domin tallafa wa gwamnatin bashar al-assad kasancewar siriya babbar kawar wato rasha ce sai dai amurka da ƙawayenta na ci gaba da yin allah wadai da hararen saman da rashin ke kaiwa inda suke ikirarin cewa shugaba putin na kara gwamnatin assad karfi. a halin da ake ce kuma amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a ƙarshen watan da ya gabata abinda amurkan ta ce ya saba dokar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka na gudanar da binciken kwakwaf kan wannan rahoto za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sahihancin wannan rahoto jami'an amurka sun ce ranar 21 ga watan nuwamba iran ta gudanar da gwajin makami mai linzami wadda ya tafi a tsakankanin ƙasar ta iran jakada ta amurka ta ce sun ƙuduri aniyar ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ƙasar ta iran na yunkurin harba makamai masu linzami wannan dai ba shine karon farko da iran ɗin ta yi gwajin makamanta masu linzami ba ko da a watan oktoban da ya gabata ma ta harba wani makami mai tafiyar makami mai linzami mai tafiyar dogon zango lamarin da ya janyo suka daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya hukumomin yamal na sa ran dakarun ƙasar da 'yan tawayen huthi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki bakwai idan suka haɗu a wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a switzerland domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar shugaban ƙasar abdurrabu mansur hadi ya aikewa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wata wasiƙa inda ya bayyana yadda shirin tsagaita wutan zai kankama tare da fatan za a ƙara tsawaita shirin idan har 'yan ɓangaren hutun sun amince a ranar litinin din ta gabata ne wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na yamal ismail od sheikh ahmed ya ba da tabbacin cewa ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta na ɗan wani lokaci bayan da ya ayyana cewa su sun himmatu wajen ganin an samu maslaha kan rikicin a wannan zama da za a fara ranar 15 ga watan disamba ala dai sa ran jami'in majalisar wato wakilan kasar da ke goyon bayan tsohon shugaban kasar allah abdullah saleh su ma za su halarci wannan zama rikicin yamal dai ya halaka akalla fararen hula 2,500 a wannan shekara a cewar hukumar lafiya ta duniya wato who labaran duniya aka gama ji daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla, za mu kawo muku rahoto kan jirgin fasinja na farko da ya sauka a Jalingo, amma da farko bari mu nufi Barno inda gwamnatin jihar take kokarin adana kuɗi naira miliyan zambar domin ayyukan sake farfado da garuruwa da biranen jihar waɗanda rikicin 'yan bindigar Boko Haram suka lalata. Gwamna Kashim Shatima ne ya bayyana haka ziyarar da ya kai karamar hukumar Kaga domin ganin yadda ayyukan sake gina karamar hukumar ke tafiya. mun riga mun tara miliyon dubu dari bakwai yanzu za mu fara gina gidajen nan kuma akwai tallafin da muke tsammani insha Allah shugaban kasa zai sa hannu a samu a gina baga yanzu dai duk abin da muke da shi ne muke amfani mu yi gine-gine insha Allah niyan mu shine nan zuwa 31 ga watan Januwari na shekara mai zuwa muna so mu kammala phase 1 na wannan ayyukan a can tam su kawo da mai takurori kun ga da idon ku muna gina gidaje dari hudu da mutane mu da asibitin su da magarantan su da masallacin su shi kan babu an gina 100% haka kazalika a gamdu mun kammala na jakana su police barracks din su da police station nasu da batun ruwan su da ma jan ruwa zuwa gidaje duk an kammala a jakana amma benishek ne mafi yawan don benishek ita ce headquarter karamar hukumar kaga a can ita ce aka kashe kudi diyawa. garin jama'a sun taru a cikin garin da kuma general hospital ɗinsu. na kuma tuntubi alhaji baba garan umara kwamishinan ma'aikatar da gwamnatin jihar borno ta kafa na musamman zai duba yadda ake sake gine-ginen irin waɗannan ƙananan hukumomi da kuma gyara waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka lalata ga dai abin da ke cewa mun fara local government guda hudu yanzu haka mun fara kwandiga mun fara bama mun fara goza mun fara benishak hatta mun je mafama amma mafa da mun yi clearing ba mun fara ba to koya mazauna waɗannan garuruwan ke ji ne game da waɗannan gine-gine da ke gudana a halin yanzu Husaini Mohammed. Daɗi muke ji Allah bai. Mun samu barnan makaranta class na cikin gari. An kona mana firamare. Ta'adi kaman yi ta'adi ba na wasa ba garin nan. Ba ma na wasa. Kamar daga kawai zuwa shekarar nan kusan shekara uku nan kullum muna ganin ta'adi Allah bai. Sunana Muhammad Awal. To mu ne magini kuma haka ma duk area na mu ne muka gina. za mu je wani kauye ma mai gini mu dawo amma yau ya zo garin mu har muna samu dan kwabbai da za mu yi harkar mu da yara mu da mata mu yanzu kam gaskiya mun ji daɗi daɗin muna cikin fargaba amma yanzu kam alhamdulillah a daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoton ne kuma na samu rahoton cewa wasu mahara da ake tantance a yan kungiyar boko haram ne sun kora shanu a wani kauye da ke karamar hukumar chibok a jihar borno suka kuma kwashi kayayyakin abinci yayin da aka ce mazauna wannan gari su sun fice sai dai hayakin wuta da aka gano daga nesa na tashi a wannan gari na alamun cewa an sa wasu gidajen wuta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da hanyar ba nan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan alhamdulillah mun ga canji mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani mun ga irin barnan da aka yi za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi duk da kasancewar gandun daji da wuraren shakatawa mafiya girma a afirka ta yamma a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya jihar ba ta da tashar jirgin sama na zamani duk da cewa shekaru goma sha biyu da fara aikin gida tashar har yanzu ba a kammala ba amma duk da haka jirgin fasinja na farko ɗauke da mutane arba'in da takwas ya sauka a jalingo talatin nan gwamna darius isiyaku wadda yake tsaka mai wuya kan kujerarsa ya bayyana burin gwamnatin sa raya yankin ta wannan hanya Niyya na shi shine dauki mutane a nan kai su ga shaka gumti park. Kagan wannan zai sa mutane su so su zo nan su je su shakata a Mambila ko ga shaka ko Kashimbila ko waɗansu wuraren da muna da shi na shakatawa a nan Taraba. Muna da tunani zuwa gaba har da kayaki na gona imu da muke yi za a iya raya da su da jirgin sama in ka duba a can cikin eh, filin jirgin sama a kasan shi za ka gan container container container to na bude su store store ne na ta kayan da an nome ana so a kai ta wani garin ko kasan matafiya abuja lagos ko kano ta jirgin sama na daukan sa'o'i uku zuwa hudu kafin su isa filin saukar jiragen sama mafi kusa da jalingo da ke makwabciyarta a yola fadar jihar adamawa ga abin da wasu daga cikin fasinjoji 48 na na gwajin farko da ya sauka a Jalingo fadar jihar Taraba daga Abuja ke faɗi jim kaɗan bayan saukarsu a jirgin Ovalan Najeriya. Mawakon mu bita Yola daga Yola mu hau mota kusan awa uku zuwa Jalingo. Gaskiya abin farin ciki ne. Ta yaya kake ganin wannan zai haɓaka ayyukan kasuwanci? Ah, zai taimaka sosai domin da zuwan wannan jirgin a jalingo yanzu business zai budu maimakon mutanen su bi Yola za su zo nan dare ba wani wahala kuma akwai connection so yana da kyau mun sauka yola sai mun bi mota awa biyu da rabi zuwa uku kuna mu iso jalingo to wata rama jirgin baya zuwa sai ka kwana a yola da safe ka wuce rashin kyawun hanyoyin sufuri da suka haɗa jihar taraba da sauran jihohin najeriya in ji wannan matafiyi kuma ɗan kasuwa na jawo harkokin harkokin kasuwanci da na yawon bude ido a jiha mai gandun daji mafi girma a Afirka ta yamma da kuma dimbin albarkatun ƙasa da kuma mu'addinai cikas. Mu samu soki na fly daga nan zuwa Abuja da muna wahala daga nan zuwa Yola ga hanya ba kyau sai ka yi wujin awa uku kana hanya zuwa Yola. ga irin kasuwanci ma zai samu taimako zuwa wannan kata din. Mazauna ƙauyuka da ke hanyar motar numan zuwa Jalingo da kuma Yola zuwa Jalingo sun nemi gwamnatin tarayya da ta sanya aikin gina hanyar a kasafin kudinta na shekarar 2016. Sunana Abraham Sinas Mamman wurare daban-daban suna bin hanyar nan daga wajen hanyar nan har a linkin zuwa ta Lagos. Muna roka a dube mu da idon rama yayin da ake maganan gyaran wasu hanyoyi a dubi mutanen mu Filin saukar jiragen saman wanda ake sa ran zai fara ɗaukar maniyyata aikin haji mai zuwa zai rika jigilar fasinjoji sau uku a kowace mako. Sanusi Adamu Sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha biyar agogunmu a nan birnin Washington ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin ganin yadda dandalin siyasar ƙasar take. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Yanzu saura watanni biyu kamin a yi zaben ƙasa a jamhuriyar Nijar. Yaya 'yan hamayya da ma'ikantan ƙasar suke kallon lamarin da kuma jama'a Ga shimfidar da Suleiman Mini Barma ya haɗa mana. 'Yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin gudanar da taro ko zanga-zangar lumana na daga cikin mahimman 'yancin da 'yan siyasa musamman 'yan adawa a ƙasashen da demokradiyyar su bata nuna ba ke ƙorafin hukumomi sun toye musu. Haka abin yake a jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa ke zargin hukumomin ƙasar da laifin toye musu 'yancin gudanar da taro da zanga-zanga. kamar yadda alhashi lawali leshe wani kusa a kawancen fpr na 'yan adawa ke cewa idan ka ɗauko abin da ya biyo baya sai ga wata zuƙeƙe takarda ya fitar da ita inda ya ce ya hana ma jam'iyoyin adawa yin taron gangami shi ministan cikin gida sekretar janar na tarayya ya hana mu yin mitin komar sai dai mu a cikin gidajen jam'iyya allah ji kankunce ya yi ma Nijar gidaje da yawa wanda 'yan siyasa komi yawansu wadda gidajen nan suna iya ɗaukar su wanda ba mulkin PNDS tarayya ba ne ya gina shi kamar da suke cewa ba wanda ya aiki kamar nasu amma man suleiman a matsayin ka na ɗan jarida kana kallo yadda muke zuwa mu tambaya mu biya a hana mana kuma su ɗauko su ba nasu su yi abin da ke da ban mamaki ita dai ƙasa ce wadda ke da dokoki kama a zaɓi Muhammadu isuhu abin da ɗalmin mu kai duk wani abubuwan da na zano maka inda muhammadu isu na cikin wannan ƙasa ya amince da su kuma bai yi magana ba kuma yake ganin kamar ba ruwan shi ko ko shi ke sa 'yan gidan shi su yi ina gani dokokin da suka aza wanda ya sha ƙur'ani bisa gare su duk ya taka su sai dai a ganin sakataren watsa labaran jam'iyyar pnds mai mulki irosani jin daɗin 'yancin faɗin albarkacin baki ne ke sanya 'yan adawa zargin masu mulki da laifin da bisa aikata ba wannan adawa ce kuma mun gode ma Allah saboda ƙasanmu tana zamana cikin demokradiyya akwai 'yan adawa masu albar masu 'yanci su haɗe albarkacin bakinsu shi ne suke yi wannan albarkacin ne na demokradiyya suke unhwani da shi don su haɗi albarkacin bakinsu amma ai ko makaho ya lalaba a cikin ƙasar Nijar ya san abizin bamban take da Kano. Ba da juma'an nan bane Farfesa Bube na Maiwa na jami'ar Anta da ke kasar Senegal ya koma can ƙasar bayan ziyarar watanni uku da ya kai ƙasarsa ta asali wato jamhuriyar Nijar. Na fara ne da tambayarsa dangantakar 'yan hamayya da masu mulki akwai adalci? Idan aka je aka diba kamar su eh, 'yan hamayya ko kuma 'yan adawa wato ba sa samun shiga kafofi na watsa labaru na ƙasa gaba daya sai dai idan suna sanarwa da suke ko kuma suna wani taron su sai dai a gansu da kamar kafofin talabijin ne rediyo ne ko kuma jaridu masu zaman kansu a gansu a can wajen amma dai duka abin da ya shafi yanayi na eh, kafofi na watsa labaru na gwamnati ba a ganin su a ciki wato cewa da Eh, jam'iyya wadda take bisa kan iko da yau ta zo ta yi katutu bisa kan duka waɗannan ababen na ɗaya kenan na biyu na faɗi tun daga kan farko na ce suna amfani kamar da arzikin ƙasa suna kamfankin yanzu wato dai hawa yau kuma su kin suna nan suna nuna cewa kamar da faraka wadda suka sa wa'amsu jam'iyyoyin suka shiga ta wannan kamar za ka kawo musu wani tasiri ga wajen zaben da za a yi wannan shine dai abinda su 'yan hamayya suke zargin amma eh, maɗikanta da shi ba a da haka akwai kuma suna zargin su amma wannan kuma magana ce ta kamfani tunda eh, abin bai tabbata ba haka suna zargin su da cewa da amma akwai zamanin zahotuwa za su ba da hujjoji ta cewa da an yi rubuta ciki da arzikin mutane a kasar Nijar wannan kuma shine ake ciki shi dai ko da yake abin har yanzu ba fara wallafa shi ba a cikin kasar Nijar sun kwaye. Me za ka ce dangane da yancin faɗin albarkacin baki daga 'yan ƙasa da kuma su 'yan hamayya? Eto, eh eh, a duka dai ne irin abin da na gani akan gaskiya yau 'yan ƙasar Nijar suna nan suna jiran wannan eh, jam'iyya wadda take rika iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba suna jiran cewa da su juyar da su. na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa tun zagaye na farko wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne jamhuriyar nijar akwai tarihi na zaɓe inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa tun zagaye na farko ta wuce sai dai fa kuma in wata dabara gare su can wadda 'yan nijar sun ba san da ita ba ina nufin ne wato kamar irin yadda aka yi a jamhuriyar gine irin yadda aka yi a kodiwar ko irin wanda aka yi mali da burkina faso wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi eh, tare da wasu kamar abokansu na kasashen turai suna da shi da za su zo a na'urori kawai abin ya fito masu amma muddin ya zamanto zaɓe ne na 'yan ƙasar niger aka yi amfani da shi abin da za a hutu cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a jamhuriyar niger a ce kamar yadda jam'iyyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan kasar a cewai mutum guda za zuwa ya wuce tun zagayen farko eh, tun ba da ya zamanto ba kamar ana zargin su da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matasan mai da ake kira soraz a yau ya take in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran na karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga jamhuriyar benin har ta shigo Nijar ita ma kan kanta ta tsaya. Wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiyo suka ba da karfi gare shi da yau eh, Nijar kai da sai mutane su rika ta alhamdulillah. Me za ka ce game da 'yancin tarofa fa? Wannan ma ai shi ne ma babban zargi ma da mutane suke yau idan kana son ka yi wani taron gangami a jamhuriyar Nijar sai ka ga wannan minista nasu na cikin gida ya aika jami'an tsaro sai a wace ku dole ina tilas wata rana sai kun yi a cikin gidan wani magoyin bayan ku abin da mun gani ne kuma ni kan kaina abin da na gani ne eh, zamanin da na je Niger in kana son kai kirai wani taron gangami sai ka yi shi a cikin gidanka saboda doka ta baka yancin ka yi taro a cikin gidanka amma ka hutu a hili haka ka yi shi wannan suna hanawa sosai sosai kuma mutane suna zargin kamar shi shugaban kasa da cewa yana hana su su yi zagaye kamar su je su dawo yadda suka ga dama cikin garin ya mai in ya tashi za ya huta kamar aka ce za ya huta karfe goma sha ɗaya na rana to tun karfe bakwai na ɗaya mutane ba sa zuwa su gida ɗan kasuwa ba su samu su je kasuwa kai har ma'aikatan gwamnati ba sa samu bisa wannan hanyar za ya wucewa kamar aka ce za ya fito daga fada shirye hilin jirgi wuran nan duka mutane ba wanda yake samun damar cewa ya je ya dawo kamar yadda yake bukata. Kafin a yi juyin mulki da aka yi zaɓen da Muhammadu Isu ya zama shugaban ƙasa da kuma zamanin uh, waccar gwamnati. Za ka iya cewa eh, demokradiyya a Nijar ta samu ci gaba ne ko kuma akasin haka? Eh to, akan gaskiya idan aka tsaya aka diba a zamanin da wancan iko na shugaba Kanja ya yi zaman yin shi. Da yanzu wa'annan da suke yin nasu in aka ɗauka demokrasiya ta yi yaduwa a zamanin sanja Mamadu. Don irin ababen da muke gani da ministocin shi na cikin gida wa'anda suka yi kun ba wannan na karshe ba. Irin rawar da yake taka ba rawa ba ce ta mutum wanda ya zama to demokrasiya ta sauka a cikin zuciyar shi a'a wato shi yana nufin za a yi mulkin kama karya kenan. Zan kwatanta muku abu guda. Wannan ikon ya shiga yana ɓarke jam'iyyoyin siyasa. ya shiga cikin yanayin addini ku tsaya ku tana fa da cewa wannan tashin hankalin da aka yi ko da sun ce yan adawa ne ka san duk abin da faru shi dan adawa shine mai faɗin sai ta dora mishi wannan yanayin addini nan da aka yi ta kone kone cikin garin yamma shi shugaban kasa in ba da yi magana da yayi magana nan ba da ai ba a samu damar yin haka ba na biyu shine cewa idan aka je aka ɗauka wato yau har cikin yanayi na sarautar gargajiya sun fara shiga a cikin shi sai ka ji an ce ma mutum a ah, wannan sarauta ta faɗi daga can eh, nata shugaba daga fatan ministan shi na cikin gida sai su zo shiga sai ga an ɗaya wa su yan takara da suka gada a ce wannan ba su gade ta ba wato suna mai da abin a siyasanta kenan. Farfesa Bobe na maiwa da wannan zargi da yake baka ganin su masu mulki suna iya cewa watakila kana da ra'ayi na siyasa cikin jam'iyyu da suke kasar. Eh ai mutum ɗan adam duk inda yake ai ba a hana shi ko da ma baka wata jam'iyyar siyasa ai akwai wanda ra'ayi da kake yi. Ba da haka ina so in tuna musu da cewa a zamanin tanja a zamanin nan in ne maganganu irin hakan ga ayi daɗi suke ji yau dan ta kawo gare su kenan za su yi wani bori su ce kuma hawa yau ina wani wani abu ne a abu guda nake ma kishi guda shi ne kasar Nijar sai muke ma kishi ba wani abu ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kama karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma mai zuwa da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Sulemu Mini Barma da Farfesa Bobe na Maiwa da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Masu haro ga wannan matashiya kafin shirinmu na ƙarshe. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. a kasance da sashen hausa na muryar amurka domin mu miƙa muku duniyar a tafin hannunku yanzu karfe goma sha biyu da minti ashirin da shida na dare ga mamur ya kimtsa da labarai wannan karon a takaice. to sahabu majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta waɗanda suka ziyarci kasashen iraki da siriya cin gajiya shirin nan da kalamunci wasu marasa visa shiga ƙasar ta amurka ba tare da visa ba wannan kudurin doka ya mai da hankali ne kan tsarin kyala marasa visa daga ƙasashe talatin da amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa ba daga wani ofishin jakadancin amurka inda za a bar su su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka jami'ai a faransa na binciken wasu sojojin kasar hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe a kan yara ƙanana a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda, inda faransa ta tura da karanta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar wata nan guda hudu a birnin paris sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke ba da shaida rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar 'yan kungiyar is a arewacin siriya bayan da ta harba wasu makamai masu linzami daga karkashin tekun mediterranean ko kuma bahar rum da yammacin jiya talata ne ministan tsaron rasha sagi shaigo ya gaya wa shugaba vladimir putin ta kafa bidiyo cewa dakarun kasar sun kaikaici wasu wurare biyu da 'yan kungiyar isis ke ajiye makamai a birnin raqqa na syria a halin da ake ciki amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a ƙarshen watan da ya gabata abin da amurkan ta ce ya saba wa dokar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha tafawa ta ce amurka na gudanar da binciken kwakwaf kan wannan rahoto za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sai hancin wannan rahoto jami'an amurka sun ce a ranar sha 29 wato 21 ga watan nuwamba iran ɗin ta gudanar da wannan wato gwajin makami wanda ya tafiya a tsakanin ƙasar ta iran hukumomi a yemen na sa ran dakarun kasar da 'yan tawayen houthi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki bakwai idan suka hadu a wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a switzerland domin kawo ƙarshen rikici siyasar ƙasar ma da Allah gaishe ka da ka Allah kama ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. kamar na madadin mahamud Lalo wadda ya tayani gabatar da shirin da Cuba Hero ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.